إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ah, barka mu da sake saduwa a yau shida ga wata ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai shi kuma ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar a miladiya shekara ta 2019 a cikin tafsirin manonar jami'a ta kimiyya da fasaha a nan garin wudil a jihar kano nigeria muna fata Allah ta'ala ya datar da mu ya karba mana ibadunmu ya tausaya mana ya muna afuwa ta sa aljanna ce makomar mu kuma kafin mu shiga tafsiri za mu amsa tambayoyi da suka samu ko abin da ya sauwaka insha Allah ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh zuwa ga filin MSS to ah, a ce malam ai rubutun naka ne ya hahani Allah ba wannan mai tikita can ku karanta kun gani sai ku bani wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam imani da to Allah kara mana imani da nisan kwana mai amfani amin kai ma Allah kara ma shekarar ɗari eh nisan kwana Allah kara ma shi kada hikima yace malam nayi wasu naji wasu mutane suna cewa saukar tahajjud bid'a ne saukar ah, sallar tahajjud bid'a ne malam dan Allah menene gaskiyar wani al'amari a sharuwa lafiya ba haka bane sallar ah, tahajjud ba bid'a bace sunna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sa'an kuma sayyidina Umar yayi tun daga na kuma dina ba har yanzu Eh, idan kana da bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kibtowa bayan ya fitowa rana farko ta farko sahabbai suka zo rana ta biyu masu sai ya sake fitowa suka ƙara fitowa rana ta uku ya fitowa sai ya ce musu mai ina tsoron a farlanta muku ne kuma ba za ku iya ba? Malami suka ce idza zalatul illa zala al hukm idan illar abu ta kauce to hukunci sama ya kauce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce musu haramu bane ce musu yi me ina tsoron a farlanta muku wala ta tutiquna ko ba za ku yi ba to da yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ne ba magana wahayi za a iya yi kenan ko ba za a yi ba kaga za a yi bal sayyidina Umar radiyallahu anhu ya jagoranta kuma an yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin tun da sayyidina Umar ya ja kaga ba laifi bane kenan ai Allah ta mafi fahimta wanda ya ce assalamu alaikum Allah ƙara mana lafiya da nisan kwana to kai ma Allah ƙara ma nisan kwana ya ce malam ina so a ja hankalin masu yin surutu a ranar juma'a lokacin da liman yake yin hudu ba bisalam to masu yin surutu lokacin da liman yake hudu ba ba su da juma'a illa ladar sallah amma ba su da ladar juma'a kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu ardahu wa li abihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yayi magana a ranar da liman yake a lokacin da liman yake khutba to baya da ladar juma'a wanda kuma yace mai yi shiru shi ma ya shiga wa mamassal hasa faqad laga wanda kuma liman yake khutba yake wasa da ƙasa ko tsakonkwani ko tabarma ko yake wasa da kafet to shi kuma ne ya lagau a cikin juma'arsa da haka abinda ake bukata husnul insati wal istima idan liman yana ka kai shiru ka saurare shi ko da wani yana magana gefen karkace mai shiru in ka ce mai shiru kai ma ka fara cikin wallahu a'lam Mm. to wai masu dadewa a cikin sujada idan liman ya dago su suna na sujada wasu na addu'a wannan ya halatta ko bai halatta ba Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya yi ce wannan abin ba daidai bane mutum kana bin liman ka tsaya kana ta dadewa a sujada bayan liman ya dago yace wannan ba daidai bane saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inma ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza kabbara fakbir wa idza raka'a فاركعوا وإذا رفع من الركوع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع من السجود فارفعوا an sanya muku liman ya kasance abin koyi da ku in yayi kabbara har ma ku in yayi ruku'u ku in ya dago ku dago in yayi sajada ku yi sajada in ya dago daga sajada fa ku ci gaba a ku ba ku dago akai da haka babu dalilin za ka rage ka kana ta su a da kake da suna addu'a cikin sajada bayan kuma limamin ka ya dago idan kana son jira, ka yi kai ka kai kaɗai da daddare a gida sai ka rade kana sujada wallahu ala sai mai tambaya ta ƙarfi ce assalamu alaikum malam na kasance ina yawan mafarki da daddare ko da safe ne na kan yi mafarki na sadu da mace ko kuma na yi mafarki a kan kuɗi ko dai wani abu ina tashi sai in ga na ɓata jikina ma'ana na yi reason wallahi malam abin yana damuna musamman a yau dinnan a cikin wannan wata na ramadan na yi da daddare kuma bayan sallar asuba zuwa wayewar gari ma sai da na sake yi malam don allah ina neman addu'a ko shawara domin ah, da zan samu saukin wannan al'amari na gode allah mai da malam gida lafiya amin to shawarar zan da shi da ka tara kuɗi ke a wuri ka tara kuɗi kau kai a wuri ba wata addu'ar zan baka ai kai abin da ka zan bala'i a wata ramadan ba ka yi da daddare kai da safe kawai kai a wuri kuma in ka tashi auren ka wuri mata biyu bayan shekara uku ka ƙara biyu akwai abin da ya wuce wannan to yana daga cikin hikimar azumi shine ke sha'awa ka ji baka jinta to kai tsabar bala'i a wannan watan ma ka ce da dare yi da dare yi da safi to mai kake sa ce ba Allah baka lafiya ko da ke lafiya ce ta ma yawa sai dai a ce Allah baka mafita ko Allah auren da kai ina baka shawara karka yadda ka dade ba kai aure ba ibn qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala yayi magana ka irin ku yace ire-iren ku ba a bukata su dade ba su aure kuma ba a bukata su dade ba kusa da iyalinsu ba kar ka dinga kasuwanci zuwa Enugu ko Fatakur ko Lagos ka je kana wata ɗaya ko sati biyu a can a duk inda zaka je ka tafi da barbanka, ma'ana ka tare ka duk inda kake ina baka shawara kar ka yadda shekara ta zagaye baka aure ba in kuma ka ga abin yayi wahala in ka samu matar ka zo ni zan biya ka sadaki saboda wannan bala'i na ka rage shi Allah a wurin da kai malamar bismillah amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال قال تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إنا إذا لخاسرون بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة in kuntum fa'ilina daya daga cikin ƴaƴan annabi aqub alaihi salatu wassalam cikin guda goma nan yace ni shawarata. Shi ne, kada a kashe annabi yusuf amma mu dai jefa shi a cikin rijiya in muka jefa shi a rijiya tsohu ba a sayyara la'alla sai ya zama wasu daga cikin matafiya za su yi tsintarsa su ƙara gaba da shi yadda ba zai ci gaba da zama a gaban babanmu ba balle har ya zama cewa soyayyarsa ta dinga kauda hankalin mahaifinmu a kan soyayyarmu ya ce musu wannan abu da na gaya muku Shi ne nake ganin in tun fa'ilina in dai kun kasance za mu aikata abin da muka faɗa na cewa mu raba shi da babanmu to wani ita ce shawara ta a raba shi da gaban baba amma kar a kashe shi a dai ɗauke shi ya dai da ganinsa gaba ɗaya sai ya zama cewa son da yake ma annabi yusuf da ɗan uwansa zai dawo kan mu yanzu allah samun fahimta bayan da suka daɗe suna wannan shawara yau wannan ya ce kaza gobe wannan ya ce kaza kullun shawarar da ke tsakaninsu daban ne saboda al'amarin bai daina damunsu ba kullun da shawarar da suke sai da suka gama cimma matsaya akan wannan shawarar. ta tabbatar da cewa a raba annabi yusuf da babansa sai suka zo wajen baban kamar yadda allah ta'ala ce ƙalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihuna ya baba dan me yasa ba za ka amince muna ba akan annabi yusuf ko kuma akan yusufa tunda lokacin ba za su ce mai annabi don bai zama annabi ba wa ina lahu da lanasihuna lalle mu masu kiyayewa ne a gare sa don amintattu ne mu a kansa sai zama nan anan nasu nasihun amin irin yadda matan nan suka je suka ɗiba ruwa suka gaya babansu cewa riƙe annabi musa a matsayin mai shayarwa ga dabbobinka ka ɗauke shi a matsayin kwadago saboda mai. yana je suka ce masa mun gan shi nasihun amin to wannan kira da suka yi babansu suka ce malaka la ta'manna dan me yasa ba za ka amince mana ba a wata qira'a kuma zai ka ce ko ka karanta ta da idgham ko karanta ta da ishmam ko kuma karanta ba ishmam in za karanta ta da ishmam sai ka ce malaka la ta'manna na ka zungura bakinka wajen fadin ta'manna ko kuma karanta babu ishmam ka ce malaka la ta'amanna ma'ana ba za ka zungura bakinka abinda malaman qira'a suke ce ma ishmam makahu bai da rabu a cikinsa, sa saboda ba zai ga yanda ake yi ba idan ka ce malaka la ta'amanna ya ga yanda ka zungura bakinka bai gani ba sai dai ka ce mai zunguro bakinka in ya zunguro yayi daidai falala alham in bai yi ba sai ka ce cire ishmamin ma yi. kun fahimta daga kun shiru saboda harkar qira'a ce ko ba kan labarin aure ba ne to wannan duka wajihin da za karanta wannan gaba da shi ya inganta a wajen malaman kara'a ko ka ce malaka a manna, ko malaka manna ka yi kamar alamar mai rawun kake kana kamar rufu'a ne a wajen amma ba rufu'a ce a zahiri sai dai bakinka ne ke nuna rufu'a amma furucinka baya nuna rufu'a yana nuna tashdidi ne akan nunin wa inna lahu lanasihuna lalle mu masu kiyayewa ne a gare shi arsilhu ma'ana gadan ka aika shi da mu gobe mu fita tare yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizuna yayi wasa kuma ya ji dadi wajen sassarfar zai dinga yi a cikin daji lalle mu lahafizuna masu kiyaye shi ne daga dukkan abin da kake tsoro waɗansu malamai suka ce akwai takadim da ta'khir a wajen jerin waɗannan ayoyi ma'ana ba za ka gane me ake so a faɗa ba nan sai mun fassara ayan nan ta gaba da annabi yusuf a annabi yaqub yake cewa qala inni la ni an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'b ni abin yana bakanta mu raina dangane ga tafiyar da za ku yi da shi don me ni akhafu an ya'kulahu dhi'b ina jin tsoron kyarkeci ya cinye shi wa antum anhu ghafiluna alhali ku a lokacin kun gafala daga sha'annin annabi yusuf kuna can wajen sabak ɗinku ma'ana a tsere da kuke yi da kuma farauta da kuke yi da al'amuran da za ku fita ku ƙyale shi ku gafa har kirke ce zo cinye shi sai suka ce to a nan in ka ɗauki wannan ayoyi guda uku a jere za ka fuskanci cewa ashe ba karon fari ba ne kawai suka zo mu annabi yaqub alaihi salatu wasalam da neman ya ba su annabi yusuf su fita da shi sun daɗe suna zuwa suna mai maganar ba mu shi mana mu tafi da shi ka ba mu shi mu tafi da shi sai ya ce musu me da suka zo ne sai suka ce masa arsilhu ma'ana gadan ka tura mu da shi gobe mu je da shi daji yarta ya dinga samun annatsuwa yana hutawa yana training a daji wa yal'abu kuma yana wasa wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu masu kiyayewa ne a garisa sai ya ce masu kenan a inda muka ɗauko su yakin inni la yahzunani an tazhabu bihi abin yana damuna yana bakanta mun in dale shi ku tafi da shi sai malami suka tafi in ka gane ka jero wani ayoyi sai ka dawo akan dawo wanda suke suka ce baban su dai ya abana malaka la ta'amanna ala yusufa wai me yasa ba za ka amince mana bane akan annabi yusufa kaga kenan sun sha zuwa suna cewa baba ba mu shi dai mu tafi da shi ba mu shi mu tafi da shi yana cewa a'a ku dai kyale yaran na karami ne har suna suka suka ce masa ya abana babanmu ka ba mu shi mana mu tafi da shi arsilhu ma'ana gadan in ka ba mu shi muka tafi da shi yarta wa yal'ab zai je ya huta ya ji daɗi ya samu iska ta daji ya kuma ga tsirrai masu kyau wa yal'ab kuma yayi wasa yana tsalle-tsalle irin naya wa inna lahu lahafizun lalle mu tabbas masu kiyayewa ne a gare shi kun fahimta yanzu kaga kenan ba wai kawai suna zuwa bane suka ce baba hada mu da shi mu tafi da shi me yasa ba za ka amince mana bane sai kawai ya ce musu ina tsoro sai suka ce a'a abinda ake nabi yawan tambayar da suke yi da yawan maimaita zuwa wajen baban da suka dinga yi ba mu shi dai ba mu shi ce kai wannan dagiyar taku da wannan nacin naku akwai wani kun fahimci yanzu ma'ana ta fito fili sai suka ce to ya baba malaka la ta'amanna ala yusuf wai dan me yasa ba za ka amince mana me yasa ba ka so ka amince mana ne bayan ga mu masu kiyayewa ne a gare shi masu tsare shi ne ka tura mu shi muna yi wasa sai malamai suka ce ashe wasa ba haramun bacci kenan a ka'idar musulunci musamman in ka kalli qira'a da ta karanta da cewa arsilu ma'ana gadan narta wa nal'ab da nunun ba riya'un ba kaga anan sun ce yarta wa yal'ab suna nuni zuwa ga shi Yusuf din alaihi salatu wasalam idan ka karanta da nunun tace narta wa nal'ab sai mu huta da shi mu je mu dinga training sa'annan ko muna wasa tare da shi to wasu malamai suka ce a'a ba za a karanta wannan kira'a da narta wannan abu ba da nunun saboda su malaman da suke inkarin a karanta ta da wannan nunun suna daga cikin wanda suka ɗauki waɗannan ƴaƴa na annabi yaqub a matsayin annabawa suka ce ta ya za a yi annabi ya je wasa kuma ya je dinga tsalle-tsalle a daji yana training ya za a yi annabin allah ya wannan kun fahimci mai nake nufi ga waɗanda suka ce annabawa ne sai wasu malamai suka ce musu menene laifi idan aka karanta da nunin muka ɗauke su a matsayin su ne za su yi wasan suka ce annabawa ba sa wasa ne annabawa ba sa tirenin ne annabawa ba sa tsere ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya wal mursalin bayan dan me yasa za a ce ba za su yi ba wanda suka yi ma annabawa ne suka ce ko da mun yadda annabawa ne me yadda sun yi wasa me da sai tsalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da wani ya zo yace ni dan kokowa ne an ce ka musulunta yace a a ai kowa sarki ne a bangaren sa ni kokowa na iya ko babu wanda yake kare ni idan kuma an isa to bismillah in an kare ni zan shiga musulunci kuma zan bar dan akuyan nan nan sabai kowa ya tashi wanda ya ja hannun riga a nada gwado sai manzala ce duk ku kyale shi ba dai musulunci ya zo shiga ba ko bar ni da shi manzo Allah ce bismillah shigo fili sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce bismillah yana zuwa kafin ya ankara manzo Allah daga shi tem ya buga shi da kasa yace ai kai Muhammad kama mai ne ban shirya ba manzo Allah ce shirya ya ƙara shiryawa kafin ka ce kwabo an sake tafka shi da kasa yace to ai kai sai ka ce min ediyama satrari go irin yaran ba na shirya amma kawai sai ji kama mai ne manzala ta shirya tu kai ce da kanka ma ka shirya da ya ƙara ja ya ƙara ɗoko training ɗinsa da yake da shi sai ya ƙara bajiya ce bismillah sai manzala sassan da ya ƙara kamo hannun yana kamo sai ɗaga shi da ƙafafunsa gaba ɗaya kifa shi da ƙasa sai tashi kai abin kunya kuma fa yawa a kare ni so daya in ce ban shirya ba a kare ni in ce ban shirya ba a kare ni uku in ce ban shirya ba Aya abin kuma sai yawa sai ce na yadda zan shiga addini ka. a bani kalma ga kuma dan tauri na tunda na yi alƙawari shi ke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a a dai daya mu ka da kai mu ciri barka ka shiga addini mu kuma mu karbi taurin ka da ke taurin ka dai mun yi nasara mun same kai ai samu ka yi samu dan tauri sai shiga musulunci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kage ai tsere da Abubakar radiyallahu anhu da kuma Umar radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu ya wuce sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya dab da manzo Allah aka bar sayyidina Umar a baya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsere da na Aisha ta tace manzo Allah zo mai tsere da ni da kai a gani waye zai wuce wani aka yi tsere lokacin tana karamar yarinya ba ta da nauyi ta wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dinga tsalle tana murna na wuce shi na wuce shi na wuce shi saboda ta wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsalle da murna na na Aisha ta dinga bayan da shekaru suka ja yanzu ta zamana gidan aure ta ci abinci sosai ta yi kima sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ce na ya rasulullah ko za dan gwada tsirin nan da ake kwanakin baya ta ce a gwada saboda tana ganin ta yi nasara wancan karan ana fara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta sai manzo Allah ya kalle ta ce ya Aisha ta na'am ya Aisha tace na'am hadhihi bitilka sai ce mata wan <laughs> kin yi na rawa ta ce to ai lokacin ban da kiba ne yanzu har dan ka gani ai kiba ne ta ba dai rama ba shike sannan ku duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dabba wata masa da ake cewa adba adba duk madina ba wanda ke wuce ta in ana tsere da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wuce kowa wannan taguwar ba wanda taba wuce ta sai nan wani ba kauye sai zo da wani dokinsa wani shambalallen doki da kauye raman mai kwakwashi bai ba ana jallayi kawai sai wuce abuwa taguwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai sabayaran sai ɓaci hankalin sai tashi yau wani ba ƙauye sai sai wuce annabin sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce musu ku dakata haƙƙun Allah Allah ya da'a shay'an illa ai Allah ya rafa ya rafa shay'an illa wada'a haƙƙi ne akan Allah babu abinda Allah zai daga face sai ya sauka da shi in kaga ana yayin ka wata rana za a dinga yayin ka kar ka bata maka lokaci ka ce dole sai ka rike soyayyar mutane a cikin zuciyarka ko kuma dole sai mutane sun ci gaba gaban sanka kai dai kai dan Allah in kana dan Allah Allah shi zai tabbatar da soyayyarka a cikin zuciyarsu amma in ka ce dole sai an so ka sai Allah kyale ka man tawaba'a liyarfa'ahu Allah man tawaba'a rafa'ahu Allah wa man tawaba'a liyarfa'ahu Allah adha'ahu Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ma mutane tawadu wai dan su so shi to duk wanda ya tawadu dan Allah Allah zai dauka shi wanda kuma ya tawadu wai dan a ɗaukaka shi to Allah zai kifar da shi kuma shi yasa kawai ka tafi salat ma'ana kai abin ka saboda Allah in Allah yana son ka to duk duniya ma ta so ka in Allah ba ya son ka Allah ba mai son ka Allah san fahimta to ji kenan kira'ar ko da mun karanta da narta wa nal'ab ga masu kallon cewa annabawa ne ba kuskure ake ba Allah san fahimta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsere an yi abuwa waɗanda suke na ban mamaki na ban dariya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne Allah ta'ala ce muna a ah, kalu ya abana malaka a manna ala yusufa wa inna lahu lanasihuna arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizuna kaga sun ce wa inna lahu lanasihuna wa inna lahu lahafizuna dan me don babansu ya samu nutsuwa da su kun fahimta sai Allah ta'ala ce qala inni la yahzunani annabi yaqub yake ce musu lalle ni yana bakanta mini ma'ana yana damuna an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'b abin yana damuna ku tafi da annabi ku tafi da wannan yaro nawa domin ina tsoron kyarkeci ya ci shi wa antum anhu ghafiruna alhali kuma kun gafala daga sha'aninsa kuna can kuna wasar ku kun shagala da wani abu shi kuma kirkeci ya zo ya cinye shi qalu da in akalahu dhib suka ce ya baba yanzu idan kirkeci ya zo ya cinye dan naka kana tsammani yanzu kirkeci cinye shi wa nahnu usba bayan ku ga mukatti majiya karfi ya za mu wari kirkeci cinye danka idan la khasiruna ai muka bari haka ta faru to ai mu ai hasararru ke ai mun yi hasara in dai har zamu bari karkace cin cinye danka wanda kake ji da shi yake ɗebe ma kewa ya za a yi mu bari wannan ta faru sai malamai suka ce me yasa nabi ku ya gaya musu wannan magana al-imam rahimahullahu ta'ala da shi da zamakshari a cikin littafin zakashaf da wasu daga cikin malamai suka ce annabi yaqub mafarki yayi da yayi mafarki cewa yana kan tsololuwar dutse a kasan dutsen na kuma ga wasu kerkeci kuraye guda goma sun zagaye wani ɗan ƙarami a cikinsu suna ƙoƙarin sai sun halaka shi don haka sai ɗaya ya tona ɗaya daga cikin kerkecin sai ya koma gida sai ya tona rami sai ya tura ƙaramin kerkecin ciki sai ya rufe shi ma'ana ya ba shi mafita ke ko maimakon su halakar da shi sai zama cewa ga ɗaya ya koma gebe ya tona rami ya birni shi a ciki wanda kyarkeci yana da hikima irin tashi kun san kyarkeci ko? ba ku san kyarkeci ba kun san kura? kun san kura ko? wanda family take da jinas? ya? Eh? family family wani family family na da cannibalism suna cin nama mutane flesh ko amma a botanical land ɗinta ba ina yan bayanin ha? me? ihana an gani ihana ne haina da ya sunanta ne ko? local nan ke ne botanical name ba? me? menene ban ji ba paparalio opera pantera in ka duba da turanci canine yanzu ko ana ce musu canine lupus namijinsu baya wuce kilansa baya wuce 43 zuwa 45 mata kuma daga 38 zuwa 39 haka kilon sai ke kasancewa sannan suna da haɗin kai a tsakaninsu in kyarkeci ta a daji suna da haɗin kai kuma suna da hanyar da suke tura ɗin ƙun saƙo ta hanyar samun mai abinci suna mallakar daji su zama sarakuna a waje kamar yadda zaki ke mallaka suna sharing ɗin kawon fakta tsakaninsu da zaki ta hanyar fitsarinsu kyarkeci idan ya zo waje yana so ya nuna ma ɗan ƙunsa ga inda zai je yana yin fitsari ne a hanya in ya yi fitsari a hanya suna sensorin saboda suna daga cikin remote sensorin na obo ko kuma wani smile haka so in yana so su gani ga inda ya yi zai dinga tafiya ne a hanya yana fitsari yana fitsari a hanya yana bar masu alama suna jin kamshin ko warin fitsari tun da fitsari ya bai taba kamshi ba ko sai su gane ga inda yi saboda suna da group da haɗin kai haka zaki yake shi ko idan yana so ya yi farauta musamman in yana so ya yi gari giwa ita ke ma wani rashin mutunci sai ya zo inda ya san giwa yana wucewa sai ya zo sai fitsari lallagen fitsari zai ma'ana ba wai a waje ɗaya zai ba zai yi ne yana fitsari yana tafiya yana da ƙaba ɗaya zai ɗaya ƙaba yana fesa fitsari a hanya inda iska yake tasowa ta hanyar da in kuraye suka zo za su dinga jin ƙarnin fitsarinsa sai su tsammanin wajen da za su samu ruwa ne so in suka bi inda iska yake bi shi kuma zai buya a bayansu sai zai kokarin ya ga wace ce karama wadda fi rinawa sai tsalle ba bayanta zai je karkashin ta zai shigo inda nonon ta yake shi ya fi laushi a jikinta saboda inda take shayar da ɗayanta to nan ne zai je kokari kama da waɗannan har harsuna nasa a ƙorin nasa sai ya damƙa in ya damka haka zai dinga walagigi da ita har ya juya ta ya galabaitar da ita idan ɗan uwan ba su kama ta eh, taimako ba sai ya gama da ita in kuma sun kawo taimako dole sake ta ta ƙara gaba in kuma ya samu sa'a shi kenan sai kuma ya kashe ta to ita ma kyarkeci aka take yi saboda fika gare ta suna daga cikin cannibalism wanda suke cin nama ko na mutum ko na dabba daga to annabi yaqub alaihi salatu wasalam sai ga ma ƴaƴansa cewa ni ina tsoron karkeci ya cinye shi idan ku tafi da shi sai ya zama cewa mabarkin da ya tamkar kamar ƴaƴansa ne suke cutar da ɗansa ƙarami saboda fassar mafarkin ne manyan ƴaƴansa suna cutar da karamin ɗansa kamar yadda ya ga wannan kyarkeci guda goma suna ƙwarin cutar da karami amma sai ɗaya ba shi mafita kun fahimta sai ya zama kenan mafitar da aka ba shi shi ne abinda wannan yahuza ya faɗa cewa ni ba na ganin ku kashe shi amma me walƙun fi ga ya bitar jibbi yanta ƙidoho fa'adis sayya wannan ramin da ya ga tona ya fice rijiyar da za a jefa ɗansa annabi yusuf alaihi salatu wasalam kun fahimta hadithi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda iya bincike na duba inda ingancinsa ingancinsa a cikin littattafan hadisi ban ga ingancinsa ba. Na yi ƙoƙarin kuma samun malami na ban same shi ba saboda na san wata watakila yana can wajen tafsiri a gwallaga na yi kokarin buga masa waya ban same shi ba kuma na buga ma malam namu shi ma yana cikin fatawa da mata har lokacin da za mu zo tafsiri ban samu ne tabbatar da sanadin hadisin ba amma Imam Suyuti ya kawo shi a cikin littafin Sadrul Mansur haka nan Imam Zamakhshari shi ma ya kawo shi a cikin littafinsa hadisin da aka jingina shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar Abdullahi dan Umar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tulqinu an-nasa fayakdibuna fa inna ma fa inna bani ya'qub lam ya'lamu anna dhi'ba ya'kulu an-nas نقلهم ابوهم كذب فقالوا اكله الذئب نبي صلى الله عليه وسلم yace kada ku lankana ma mutane wata magana sai su kalla domin annabi ya ya ya'yansa ba san cewa kyarkeci yana cin mutum ba da ya lankana musu cewa ina jin tsoron kyarkeci ya ci wannan shi kenan sai suka je suka yi mai hila suka zo suka mai ƙarya saboda ya ce masu kyarkeci yana iya cin mutum ban tabbatar da ingancin hadisin ba idan na samu malamai na insha Allah ta'ala zan tabbatar muku da hadisin amma hadisin za ka iya samun sa a cikin littafin silafi a cikin littafin sa na qawiriyat da kuma al-ma'abinan marwadi ko kuma marwadaihi ya kawo shi ma a cikin littafin sa hakanan abu sheikh ya kawo shi kamar da imamu suyuti ya jingina hadisin zuwa gare shi amma hadithin bai inganta ba zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan mun samu ingancin hadithin kamar yadda na faɗa zan sanar da ku bi idnillahi ta'ala sannan idan mun kalli hadithin muka ɗauki ma'anarsa za mu ga kenan idan mutum bai iya makirci ba aka ba shi labarin makirci to zai ƙware wajen wannan makircin kun fahimta shi yasa wasu malami suke cewa a kula da hikima wajen tsara mutane a gidan yari wani ɓarawan akuya ne sai a ɗauke shi a ji a kai cikin mai gaggan ɓarayi yan fashi sai a koya mai sata babbar sata na taɓa yin tafsiri a prison a shekara ta 2008 ne ko da bakwai malam namun wala abdullahi bai tura na prison in je yi mai prison tafsiri lokacin da je sai da tarar da wani bayan an tare sai ke ce mun malam dan Allah kai wa'azi gobe akan cin cin zalin mu ta ake yi a cikin dakunan cin zalin ta ake yi ka gani da aka kawo ni akuya na sata malam sai aka yi da cikin wasu ashe ɗakin akwai sarki ni da ban taba sata ba aka kawo ni sai na kama kuka ana kai ɗakin sai sarki ya ce a yi mun barka da zuwa shi ne aka likita ni kamar hannu kasa tashi da na tashi a kawo na ka jibge ni a gabansa kuma ga shi dan yaro kwance kan gado wanda suka jibge ni kuma sun ma girme shi ya ce mun to aka tambaye shi kai me kai sai ya ce akuya na sata aka danna mun ashar aka ce shine kake mana kuka ku ƙara mai sanin da zuwa sai aka fara daka ni aka ce wannan ya ga mun laifin da yi ya faɗi laifinsa suna daga cikin suke babban laifi a cikin garin kano ɗin a wani gidan babban mutum wannan shi ma ɗan fashi wannan shi kuma wani ya kashe ya ce sai na ji duk ogogi na ne to amma da ƙarshe malam sai nake jin kamar suna bani sata amsa ya za a yi to amma dai malam a dai a daina cin amana mu a cikin daki saboda ko daki akwai sarki dogon daki bai ko to akwai hikima wajen raba mai babban laifi da mai karamin laifi saboda kada karamin laifin ya koma yana koyan babban laifi a wajen waɗancan Allah ka shirya da mu gaba ɗaya to shine annabi yaqub alayhi salatu wasallam ya gaya ƴaƴansa cewa ni ina tsoron in ba ku shi ku tafi da shi saboda kada kirkeci ya je cinye shi bayan kuna gafara akan al'amarinsa kuna can kuna wasu su kuma suka ce mai ai idan ko kirkeci ya cinye shi bayan muna karti majiya karfi ai ko mun yi hasara sai ya samu nutsuwa cewa to barin bar ku tafi da shi yanzu idan har za ku iya kiyaye rayuwarsa ba laifi kenan sai ku tafi da shi amma dai abin yana damunsa kamar yadda ibn abi hatim ya kawo cikin tafsirinsa sa yace annabi yakub da kansa ya rako su har zuwa bayan dari, bayan ya raka su tafi sai ya ce ma annabi yusuf zo yusuf sai ya zo sai ya rungume shi ya dinga shinshina jikinsa kamar yana da masaniya wani abu zai faruwa da shi haka na annabi yusuf alaihi salatu wasalam bayan sun rabu da babansa sai ɗaya ya ɗauke shi a wuya kamar ana sansa kamar ana ƙaunarsa aka tafi da shi ana zuwa bayan baban yare na ganinsu sai ya cillo da shi daga wuya ya tankaɗo shi ƙasa ya ce sauka da ya sauka sai dalla mai mari yana marinsa sai ga babba ya mare ni sai ya koma wajen wancan sai wancan kuma ya ƙara kutufo da shi ya ƙara marinsa ya hankaɗa shi wajen wancan wanda ma ya hankaɗo shi wanda ma ya hankaɗo haka dai suka dinga dukansa har ya koma zuwa ga yahuza yake cewa ka tana soyayya ta da babana da kuma inda karbi amana ta a wajen babana kar ku kashe ni ku tausaya mun ni yaro ni karami ne abin tausayi ne a cikin ku ina kaunar da kuke mu a gaban babanmu ku tana kuma inda babanmu yake ji da ni ku tana kaunar da yake mu ku taimaka min annabi yusuf yana kuka yana neman su kau da kai akan wannan cutarwa da suke masa to amma wannan shine makasudin fito da shi da suka yi za su janye daga wannan abin nasu a'a sai aka ci gabar kokarin yaya za a yi da shi sai dai ce to ga rijiya can wanda rijiyar wasu malamai suka ce bata wuce mil uku tsakanin gidan annabi yaqub alayhi salatu wasalam da inda rijiyar take ba waɗansu kuma malamai suka ce rijiyar a cikin falastin take kamar yadda a malaman tafsiri da yawa suka gabatar irin su al-imam ibn jarir tabari sun faɗi haka da sai irin imam qurtubi da kuma waɗansu malamai na tafsiri sun ce rijiyar gaba ɗaya ba ta da nisa daga inda annabi akub alisatu salatu yake wanda daga cikin malamai kuma ibn wahab yana kallon cewa rijiyar a urdun take ba cikin palestine ba ma'ana an yi dogo tafiya da shi inda aka je aka jefar da shi ta yadda ba zai iya dawo da kansa gidansu yayin da aka zo sai Allah ta ma za zahabu bihi wa ajma'u an yaji alu ka karanta to bismillah za zahabu به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب نعم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا آباهم عشاء يبكون نعم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فلما ذهبوا وأجمعوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون Allah ta'ala ce yayin da suka tafi da shi bayan baban ya aminta a tafi da shi zahabu bihi bayan sun tafi da shi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jib suka hada kansu akan al'amarin da suka fito domin sa shine a jefa shi cikin wata rijiya wadda take da loko a cikin ta ta yinda ba zai iya fitowa ba wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun Allah ta'ala ce sai muka mai wahayi muka kimtsa masa a cikin zuciyarsa cewa latunabbi annahum bi amrihim hadha ko latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'uruna lalle zaka ba su labarin wannan al'amari da suke maka a nan gaba wa hum la yash'uruna a yayin da ba san cewa kai bane waɗansu malamai da suka tashi fasarar aya suka ce falamma zahabu bi yayin da suka tafi da annabi ya yusuf alaihi salatu wasalam wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi sai suka yi mitin cewa wato yanzu gashi mun same shi a hannu me ya rage mana yanzu mu jefa cikin wannan rijiya ne ita rijiyar sai suka ce ghayabatul jubbi abinda ake nufi da ita rijiya wadda idan ka shiga ba za a iya ganin ka wanda kuma suka ce a ghayabatul jub wadda take da loto a cikin ta ma'ana wadda za a iya buya a ciki ba tare da ana kallon ka kun fahimta to da suka zo jefa shi sai suka cire mai rigarsa bayan sun galabaitar da shi sun ba shi kashi sai suka ɗaure mai hannayensa bayan sun cire mai riga sai yake cewa ku bar mai rigata kamar da malaman tafsiri suke bayani a nan suka ce ku bar mai ya ce ku bar mai rigata don Allah idan har ya kasance na shiga in dinga da in samu abin da zan dinga lulluɓa da shi idan kuma na mutu a ciki ta kasance min likafani amma kar ku bar ni tsirara haka ku ba ni rigata in shiga da ita suka ƙi ba shi rigarsa saboda suna so su yi amfani da rigar a nan gaba to da suka jefa shi suna zuwa aka dinga sanya shi a ciki sai da aka je rabinta sai aka tsinka igiyar sai ya fada dim cikin ruwa to a cikin ruwan kuma in muka ɗauki fassara waɗansu malamai da suka ce akwai loto a cikinta to sai zama don nan annabi yusuf alaihissalatu ya koma ya fita daga cikin ruwan da suke cikin rijiyar sai ya koma wajen loto din ya hakan wani falakin dutse sai zauna a wajen Allah samu fahimta kun ga kenan yanzu ya samu inda zai dan dinga hutawa ba zai dinga dawoma a cikin wannan ruwan ba mun fahimta annabi yusuf alaihi salatu wasallam yana ihu yana kutuna tausayin da yake tsakanin da mahaifina amma hasada da kiyayya kun ga illata ko kun ga yadda ta ja annabi yusuf aka mai hasada so ne na uban sai ka shiga wannan abu so ba sai kama mutane laifi ba su dinga jan haushin ka a banza wani zai dinga jan haushin ka ba abinda kai mai wallahi kawai haushin ka yake ji hasada hasada wallahi ku dinga addu'a Allah tsare ku daga hasada da kuma sharrin masu hasada kai Allah ya raba ka da yin hasada kuma Allah ya raba ka da masu hasada saboda mai hasada bala'i ne wallahi guba ne shi Allah ya baka dama ka dinga addu'a kullum ka dinga neman tsarin Allah kan hasada karka kanka kai mumini ne ko kai mumini ne zaka yi ta ai yan uwansa ba mumini ne ba kafare ne musulmai ne mumine ɗayan annabi amma ku duba annabin Allah kuma suke wannan hasar to ya zaka yi da kanka shi yasa zuciyarka ba ta da ƙashi zuciyarka ba za ka iya samun lamuni daga gare ta cewa ba za ka iya hasada ba ka dinga neman tsarin Allah ta'ala daga sharin hasada da kuma ya tsare ka da karkaima wani hasada kullum ka dinga gode ba Allah kan ni'imar da maka kada kuma ka yadda ka kalli abin da Allah ya ba mu wani in kana kallon mai Allah ya ba mu wasu nan ƙofar hasara ta buɗe a zuciyarka ka zama kuma daga cikin bayi na gari kamar da babu zabi yake fari a cikin sirri alamun numara ya ce awon ibn ubaidillah yana daga cikin magabata wanda idan ka bai abu ya ji haushinka sai koma gefe yana ya Allah ka gafarta mu wani Allah ka yi mu wani rahama Allah ka mai afuwa Allah ka ba shi kyakkyawa a duniya ka ba shi kyakkyawa ala zai dinga maka addu'a saboda fi karfin shaidan da yake cikin zuciyarsa da yake kokarin tunzura shi akan ya maka hasara kun fahimta duk abin da ga mutun yana da shi karka sa idanunka kansa ka roki Allah ko ya baka ko ya tsare ka daga sharrin fitina kan wannan akwai hadisi da yanzu a cikin kansar umman nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa hadisul qudsi akwai daga cikin bayina wanda idan na bashi dukiya sai ya halaka ni kuma yana son in sanya cikin rahamata sai in ba shi dukiya don kai ya halaka akwai daga cikin bayina kuma idan ban bashi dukiya ba halaka zai ni ko bana so ya halaka sai in bashi dukiyar don kare halaka to dai ne ga Allah ya ajiye ka ka gode ma Allah ka ga munin nan talakawa to mu gode ma Allah billahi allazi la ilaha illa huwa wani mai kudin wallahi ba iya mace bai da kwanciyar hankali kai da kake ganin ka biskinin zama tara bannan baka da kosis rigar ka biyu da jallabiyar ka mai sufurin in ka je neman aure tana kallon ka ka zo da wannan kayan gobe su za ka sake gani su to ka gode ma Allah don ya yi ka talaka ba wa ya ƙi ka bane akwai sirrin Allah a rayuwarka to Allah karwa mu da hafila to yayin da suka jefa cikin wannan rijiya sai Allah ta'ala ce wa auhayna ilai sai muka mai wahayi wasu malamai suka ce wahayi annabta kenan aka mai ko me tunda yana ƙayaro ƙarami gashi bai wuce shekara 17 kamar da Abdullah bin Abbas ya faɗa ya za mai wahayi bayan kuma waɗanda aka yi masu wahayi kafin zama annaba kafin su kai shekara 40 an ce mutum biyu ne mutum na farko annabi Isa alaihi salatu wassalam fa atani kitaba ko menene aya take cewa cikin suratul nisa'i akwai a ali imran kai ku tuna farkon ta kisar annabi annabi isa alayhi salatu wasalam menene قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا a duk lokacin yana mai yana fil mahadi sabiya sannan annabi yahya alaihi salatu wasalam Allah ya gaya ma annabi zakariya mun ba shi littafin shi ma tun yana da to sai malamai suka ce to wannan wa'ayi da aka yi ma annabi yusuf wa'ayi ne na annabci ko kuma an kimtsa mai ilhama ne Allah mu fahimta tunda mafarki da yi kaga alama ce ta annabta so da an zo an mai kimtsi na ilhama wannan bai sanya a ce masa ba annabi ba to Allah ya ce muka mai wahayi da cewa nan gaba za ka ba su labarin abin suka aikata maka na wannan ƙetar alhali ba sa sane ko sun gafala daga wannan abinda da suka yi maka imam qurtubi rahimahullahu ta'ala ce lokacin da aka je jefa annabi yusuf a.s.w. akwai kisar da su malamai suke kawo cewa an cire mai rigarsa rigar da aka cire mai sai zama cewa mala'ika ya zo masa da abuwa guda biyu in ta tabbata kisa cewa lokacin da annabi ibrahim a.s. aka cire mai riga zan ya za a sanya shi a wuta allah ya turo mala'ika jibri ya zo mai da riga ta alhariri bayan da aka sanya mai ita sai zama ya sutura daga tsirashin da aka bai bayan da ya fito daga wannan wuta ya yi kyautar wannan riga ga ɗansa annabi ishaq bayan bai girma shi kuma annabi wai ya yi kyautar daga ɗansa annabi Yaqub annabi yakub kuma bayan ta tsufa rigar sai ya ɗebi ragganta ko tsummanta sai ya ɗaura ma annabi Yusuf a matsayin wata laya a wuyansa to lokacin da aka sanya shi a cikin wannan rijiya wai mala'ika Jibril ya zo ya kwance wannan layar da take wuyan annabi Yusuf sai mai sanya mai ita a matsayin riga tun da dama asalin riga annabi Ibrahim wannan kisa ban san ingancinta ba amma daga cikin abin da babu ƙurtubi ya ce a mala'ika jibril ya zo ma annabi yusuf da ita a cikin wannan rijiya ya ba shi addu'ar da zai yi saboda allah ta'ala ya ba shi mafita daga dukkanin bala'i addu'ar na fusanta masu kyawu ne in ma ba inganta cewa annabi yusuf bane ya yi ta za ka iya da saboda na fusanta suna da kyawu a cikin addu'a addu'ar ita ce allahumma يا مؤنس كل غريب ويا صاحب كل وحيد ويا ملجأ كل خائف ويا كاشف كل كربة ويا عالم كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا حاضر السر كل ملأ يا حي يا قيوم أسألك أن تقذف رجاؤك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا innaka ala kulli shay'in qadir suka ce wanda ita ce addu'ar da annabi yusuf alayhi salatu wasalam yayi wanda malaika jibrilu ya koya masa ma'anar addu'ar ita ce allahumma ya mu'annis kulli gari ya allah kai ne wanda yake mai natsar da dukkanin wani bako wa ya sahiba kulli wahid kai ne abokin wanda yake makadaici ma'ana wanda yake cikin kadaici a waje daya daban wa ya malja kulli kha'if Allah kai ne makomar duk wanda yake cikin tsoro wa ya ba kullu kurba Allah kai ne mai yayi dukkan wata wani damuwa wa ya alimu kullu najwa Allah kai ne kasan abinda wani yake banta da shi yake roƙonka wa ya munta kullu shakwa Allah gare ka ne yake kai karshen dukkanin wani kuka wa ya hadir sirra kullu mala Allah kai ne kake halarce a wajen mutumin da yake cikin wani sirri ko kuma yake cikin wata damuwa ya hayyu ya qayyum Allah kai ne rayayye kuma kai ne tsayayye as'aluka an taqzaf raja'aka fi qalbi Allah ina roƙonka ka sanya natsuwarka ko kuma ka sanya fatarka a cikin raina ko a cikin zuciyata hatta la yakuna li hammun wala shagulin ghairak har kar ya kasance ina da wata damuwa ko ina neman wani shuguli wanda ba kai ba ya Allah wa an taj'al kullu amri haka ne ko wa an taj'al min amri farjan wa makhrajan Allah ka san ma wannan al'amari ne ke cike yanzu mafita da kuma makoma sa'annan kuma innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai ne mai iko akan dukkan komai wannan ita ce ruwaya ta farko da aka ce manzo Allah annabi Yusuf alaihi salatu ya samu wannan addu'a daga mala'ika Jibril alaihi salatu akwai ruwaya ta biyu da suka kawo a babin wannan addu'a suka ce abin da ya koya masa shi ne ka ce kul ya sani a kulle masnu ya wanda yake sana'anta dukkan wani abin da yake sana'anta ce wa ya da kulle kasir ya mai ɗaura duk wani karyayye wa ya da kulle najwa ya wanda yake sane yake halarci a cikin dukkanin wani keɓancewa da aka yi wa ya adara kulle mala ya wanda ya kasance a wajen da wani ya kasance ya kibanta wa ya mufarja kulle kurba ya wanda yake yayi dukkan wani damuwa da bakin ciki wa ya sahiba kulle gari ya ma'abocin wanda yake bako wa ya mu'annasa kulle wahid ya wanda yake ɗebe kewa ga wanda ya kasance shi kadai i'tini bil farji war raja Allah ka zo min da mafita da kuma makoma waqsif raja'aka fi qalbi ka sanya kuma a ah, me yake suna ka sanya koma zuwa gare ka a cikin zuciyata da kuma kwaɗayin abin da ke wajen ka a cikin zuciyata hatta la arju ahadin siwaka har kar in samu neman taimakon wani ba kai ba ya Allah faradda da Yusuf ha fi lailati miraran annabi Yusuf ya dinga ta wannan addu'a a cikin daren sa a wannan dare kuma Allah ta'ala ya kawo masa mafita daga cikin abin da yake ciki to cikon kissarsa Allah ta'ala ce waje abahun isha'an ya bukul suka zo wajen babansu da daddare suna kuka irin na ƙarya kukan da suke yi sun zo ne da daddare don me saboda a yi tsammanin kukan suke inda da rana suka zo kaga za a ga fuskar su da idanunsu babu hawaye a cikinta amma idan an zo a cikin duhu ba ana yeye ana kuka za a ga daga gaskiya ne ko na ƙarya ne shi yasa suka zaɓi dare saboda ya rufa masu asiri kar a gane cewa ba kuka suke yi na gaskiya ba shi shine waja'u bahun isha'an ya bukuna suka zo babansu a bayan sallar isha'i ko da daddare suna kuka don babansu ya da cewa kukan nasu na gaskiya ne shi yasa su malamai suka ce idan kana so ka nemi wata alfarma a wajen mutum karka roƙe shi da dare ka roƙe shi da rana ido na gani idan saboda akwai kunyar ido da ido amma ka roƙa da dare baya ganin ka dalin dalin da kai da shi zai ce wallahi babu ni ma ina ina nemo 500 ne amma idan ka roƙe shi da rana yana kallon idanun kana kallon nashi idan ka cikin idansa ba zai ma kariya ba an fahimta to shine suka ce ka roƙe shi da rana kar ka roƙe shi da daddare haka ne idan zaka bada uzuri suka ce kar ka bada uzuri da rana da ana kallon idanunka za a gane kai wannan ƙarya yake yi ba uzuri gare shi ba amma in ka faɗa da daddare suka ce za a iya karɓar ka kaga malamai ne masu koya maka wayo na zaman duniya ko kai daidai ko baka yi daidai ba Allahu a'lam qalu ya abana suka ce ya babanmu bayan sun zo musu suna kuka sai baban ya ce me ya faru lafiya dabbobi ne suka wace suka ce a dabbobi lafiya to ina ɗana yusufa suka ce ya abana ya babanmu inna na nastabiqu mu mun tafi muna can muna tsere wa tarakna yusufa inda mata'ina mun cire kayan mun bar su a inda yusufa yake muna tsere akala hutse kawai shi kenan karta ce zo cinye shi wa ma an tabi mu'minin lana walau kunna sadiqin mun san dai ba za ka yi da mu ba ko da gaskiya gyama ga ma dai ba ya ga za ka kun ji ko duk uzurin da za su faɗa ya yi da su sun ce ya ce ba yadda zai yi ba ko da mun faɗa ba ba ba yadda za ka yi ba amma dai ga shi kana kallo dai mun zo maka dai da shaida cewa ya mutu kyarkeci ya cinye shi sai annabi yaqub alayhi salatu ya ce musu ya cinye su da ce kwarai kwa ya cinye shi ina shaidar ya cinye shi me yasa ba ku zo min da ko da gaba guda ta tashi ba ko kafarsa ko hannunsa dai in samu ko cewa kirkeci ya cinye shi ko riga su tunda kirkeci ba zai ci riga ba ma'ana kamar yana tambayi su ne ne hujjar waja'u ala kamisihi bi damin kabi sai suka zo masa da rigarsa rigar annabi tun tunda sun cire mai riga a can ko sun je ba shi a rijiya babu riga yana kuma ne riga ta ko inda nufa da ita ko kuma ta zama mai da kamar bayan na mutu Allahu akbar Nabi Yusuf ya sha wahala qala bal sawwalat lakum anfusakum amra suka zo da riga da jini a jikin da shine waja'u ala qamisihi bidamin kadhib suka zo da jini na ƙarya a jikin tufafin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sai baba ya ce ina rigar suka ce gata yana kuka da hawayensa saboda sun ba shi labarin kyarkeci ya cinye ɗansa yana karɓar rigar ko suka jefa bai ita fuskarsa sai ga jini na annabi yusuf alaihissalatu salam bisa ga abinda suke tsammani ya gani sai sake rike rigar yana kuka yana kallon rigar yana kuka na kallon rigar nabi yakubu alaihissalatu salam sai ga riga lafiya lau babu haƙorin kyarkeci ba inda riga ta yagi ba inda aka yi dinga wasan kura da annabi yusuf sai ce amma ban taba ganin kuma kirkici mai hikima irin kirkicin da ya cinye ɗan sai da ya rike shi ya zare mai rigarsa sa'an ya cinye namansa zai yi akwai ma'aukacin kirkicin da zai amma wannan mai hankalin kirkici mai hikima sai ya cire kayan ɗana sa'an zai cinye min naman ɗana sai annabi yakubu alaihi salatu salam ya tabbatar da wannan ƙarya suke akwai dai abin da ya faru sun zo da dare suna kukan karya sa'an nan kuma sun zo da rigarsa sun zo kuma da jini a jikinta kuma babu abin da ya gani ba sai ce masu ƙala bal an fusa kuma amura ita ku dai wani abu ne dai kuka boye a cikin zuciya don haka fa sabarun Jamilu zan yi hakuri hakuri iya hakuri mai kyau ba zan kai ƙarar kowa wajen Allah ba zan kuma kai ƙarar Allah wajen kowa ba zan ci gaba da hakuri zan ci gaba da haƙuri ina mai da al'amari na zuwa ga waye fasabarun jamil sai zama mubtada wal khabar ko kuma fasabaran jamilan a madadin fasabarun jamilun duka a ta zuri shi ita zan yi haƙuri mai kyau na wanda zan kai al'amari na zuwa ga Allah ta'ala kamar yadda ya ce inna ma'ashku basti wa hozu ne ila Allah wa alamu min Allah ma la ta'alamu to anan ma sai ce musu wallahu almusta'anu ala ma tasifuna kaga kenan so riga da sun samu hujja da ta baba babansu shi ko babansu ya ce babu hujja da za ku iya kafa mana da ita lakum anfusakum amra fa sabrun أمرا wallahu جميل ala ma tasifun ina ga da ba da ka anan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi kan ayata goma sha tare da ku za mu dinga rage bayani saboda mai sauri mu gama surar bi idin Allah ta'ala na ga alama in muka ci gaba da bayanin za mu ramadan din zai kare ba mu kare sura ba kamar yadda muka maso ta nur da aka za dinga ragewa hakan kuna gane ya ku ba ba ba a takure abin yadda ba a gane ya ba ku to Allah muna albarka gaba daya Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu ka ba mu aminci ka yafi mana kurakuran mu ka gafarta mana da mu da iyayen mu da malaman mu da shugabanninmu Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Allah mana roƙonka alkhairin da ke wajen ka ba mu karka ka kama mu da sharrin da ke wajen mu ya Allah Allah kai ne al-ahad kai ne as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad faghfir lana warhamna wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin wa taqabbal minna ya rabbal alamin اللهم إنا نسألك بكل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين